Wata ƙungiyar mata mai suna Eye Opener a Turance ta ce rashin zaman lafiyan da ake gani a ƙasar nan fa ba wani abu bane siyasa ce. Ƙungiyar wadda ta yi tattaki a cikin garin Kaduna don nuna buƙatar da ke akwai wajen ganin an zauna lafiya. ta ce idan aka yi la'akari da irin halin da ake ciki game da buƙatar zaman lafiya akwai buƙatar a dukufa ga addu'a yanzu. Madam Margaret Julius ce shugabar wannan kungiya kuma ita ta yi wa manema labaru karin haske jim kaɗan bayan karkare wannan tattaki. Zaman lafiyar nan fa ya zama dole foundation Nigeria akan zumunci ne akan zaman lafiya kuma za mu ɗauki kayan mu. Ka duba akwai musulmi akwai krista a cikin wannan wannan zaman campaign zaman lafiyar nan. Wannan abu da ake cewa ba rashin zaman duk wannan politics ne siyasa siyasa ce kawai ana rudin mutane. To mu tuna fa dukkan mu fa mun fita daga jikin Adamu da Hawawu ne. Mu a kamar a addinin kristanci an ce ka so duk wanda ya kika shaitan ne enemin kowa a kasar nan ba mutum bane so duk wani ba na ce su hate me su me suna daji jaji nan mu fita muna musu addu'a ba a yin musu addu'a ne sai a fita ka ana ta zagi in gwamnati bai aiki ba a ta zagi a ta ce kaza kaza mun taba zo na mu musu addu'a rashin addu'an nan fa shine ma problem mu Tattakin nuna buƙatar zaman lafiya a jihar Kaduna da wannan kungiya ta yi dai ta samu goyon bayan jami'an tsaro. CSP Uzair Abdullahi ne jami'in 'yan sandan da ya wakilci kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna. To alhamdulahi wannan abu ne na farin ciki kuma abu ne kwarai da dole burge kowa domin ba abin da ake fata samu shine zaman lafiya domin sai da zaman lafiya ne komai zai iya faruwa shi kuma zaman lafiyan nan ba wani ne fa zai zo ya kawo maka shi ba daga waje a'a abu ne wanda yake sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a cimma burin wannan abu na zaman lafiya saboda haka samun ƙungiyoyin sa kai irin waɗannan lalle abu ne na farin ciki abu ne na maraba kuma muna fata muna sa rai da taimakon Allah wannan abu zai ci nasara sosai. Wasu mahalarta taron tattakin zaman lafiyan dai sun nuna damuwar su game da yadda zamantakewa ta taɓarɓare. na Safiya Adamu, ni ce woman leader na Igabi Local Government Manda Chapter. Mun fito ne domin mu faɗakar zaman lafiya a cikin Kaduna. mun tashi tun muna yara a Kaduna makota a tudun wada na tashi za ga makocinka inyamuri ne bai rabe lokacin ranar Christmas mu din nan maman mu tana sayi mana kaya sababbi mu sa domin mu taya makotan mu murna to muna so mu dawo da wannan abun a cikin Kaduna ya kamata mu zauna mu zama wan mu zauna tare mu samu zaman lafiya a cikin jihar Kaduna sunana temo Alfred na fito ne daga Nasarawa. Abun da ya sa da lokacin da ni ma na zo aure Kaduna na Kaduna. Kamar yarinya na da na haife ta duk inda zan je zan ba ma 'yan gidan ne masalata ne musulmai ne su rike min yarinyan nan idan su yi ma yaran su wanka za su yi ma nawa duk kwalliyan da suka yi ma yaran su za su yi abin da suka ci za su ba ma yara na su ma su ci sai ga abin da ya zo ya faru sun koma anguwan mazu ganin juna ma yanzu da kyar muna so a koma inda ake da ba bambanci idan akwai zaman lafiya a ƙasa talauci ba zai zauna a kasan ba. Sunana Idi Mati daga ƙungiyar Citizen for Peace and Peace and Mission of Nigeria. Mu ma muka zo mu ba da goyon baya akan neman zaman lafiya da ake yi. Dukkan abun da ba zaman lafiya a cikinsa to ba kwanci hankali a ƙasa da duniya ma gaba ɗaya. Taron tattakin zaman lafiya na mata zallan da ita wannan ƙungiya ta shirya dai sharar fage ne na ranar zaman lafiya. wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 21 ga watan Satumba kowace shekara da nufin nuna buƙatar zaman lafiya a ko'ina. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.